بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن شاء الله تعالى إذا وكل تافيا البركة كو وغاي المقدمة العزية للجماعة الأزارية يا الشيخ أبو الحسن علي المالكي الشاذلي رحمه الله تعالى من ما نيجرا دي 857 ومالوي جبا نيجرا دي 939 man ji rayuwa 82 years so ku goye manko iga gadan albabul ashir babu ya wace wasu mana yi sajin albabu tasiru ne ba za yi tiye wace wani albabul ashir ne ba za fil fara'id ita alamar ya egun manga alwarisuna minan rijali ashara zai je gigu ta ciye zaba gije wani a yi zagu zagu e gigu ta ci ba gije bu alibunu egi ba giza waji gigu yanda wabnuhu a taga egi egi ba gine zade mana dimana ya giza wani giguza ina na eze atu egi atu ama egi de giba gide bo egi ba gi na gi gun kin giba ya baba ubo wa in safala ataga kada uga lotaku ke ga yo egi egigun babu ya gi egigun ndaku ya ye egigun eye egigun be de zo lotaku tuna da ga ezo na takeo wa jimbe egigun fiteo iji fahimta ko a gan ga ya gi mi e ce na ke yi ya gi ba gi una wada gi gu iji fahimta ko ga ima na yawa in safala kawa lota ko kai zo ga lota ko wal abu no le ide za guba ba ga al ibnu wa bunuhu iji fahimta ko za guba da wani mini za wal abu baba na wani wani gigu ya wal jaddu da ko so ya gigu ya gigu ya gigu allahu akbar wa in ala ka da wuga lofi ke ga ndako ndako wa jibe gigu ya ziyo ya ya gigu ko ya yi wa in ala misali egyatsu nda dabo nda nda be dabo nda ko nda ko ke dabo nda ko nda ko wa fahimta ko kin dori ubi e bayan alibunu wa bunu wa yin ala wani ko al'abu wal jaddu da wani wal zai su shi mini zaba gina shi giguna wal'ahu ya giba gida bu mutlakan amma abayi kaga ya giba giyan nan ni dan ni kawai ya umajiya nan ni kawai ya mutlakan are aga ga giwa dana dan ni nan ni ku yake bo nda ku yake bo na kweke ba nga mai kwabe kiyo mutlaka yi wage muwe waga tsu o made gi ba gyana wage mu da na wani zagi shi wadda bai ni ba ya kugun zuwa na ngala itun ji gi ye gi ba gi wage muwe wabnul akhi zai tsani shugayi egi nye za. الشقيق يجي nan داني وابن wa الشقيق نونا akhi هنا nona misali ina يجي يجي مش yegi yegi mushe madegi bagi zai yegi wana na gigun weken do ituwe bani na ba ma bo wo be babon iman nan nin ni ga mayo wa ze kiyo wabnul akhi shakik ege giba giza yen nan nanin dani yiwa na yegi na mabiyoyi nanin nin dani na kuma giba gi wa giguwe abe ke kaba bu da wana awlil abi a yegi na soji nan nanin mabiyoyi man dani sako ke ba ngole wi ndagi ya ge wana wa gigu wa in ba'uda tuga biya wal amu shaqiq za to bace na wani wal amu ndagiza ndagi nama ashaqiq nan ni dan ya a mu bi ndaye zayo misali yi na a ga yi gina jajali babu madabobiya ndako da ba ndako ndako da ba amma ndagi wude da bu ndagi wuce ma nan ni da ne mu be baban wayo to a ga ndagi wannan jiki yan wa gi gunwe awlil ab ndagi wannan to ndako ke wa be baba wa wa gi gunwe zato ta cuga iwa bunu egin dagiwe wa e giguwe egin na ndagiwe yen nan ndanio, ndanyo a ndagiwe yen ndanyo funde ajigu aga ndani sakukiwa be baba mi a wajigu mtson ndagi wannan da ba mu degi egin na be gigu wa in ala buga lo fituna Allah akbar a ci gaga ni ci wa zauju ugayi ba ebe jigun e jigun zio wọn e jigun ya yimi bọ́dọ̀ ń lè zàgùtù àyín lẹ́wọ́ kẹndóró ewu àyìn náà na? E ya nda nna egiba giza egin zagiza zàgùtù àyín náà hajjibu ya ga zangace aka wuji ko kide da o mai moko dan yi ba ndo sho wa de doko hajbu nuksani da dia a de dokun ba ndo ci ba e bo za ndo ci na ida bana amma ga na da yana da na amma za ndo ji za gutsuwa ina ilobe da na na an yi ya go an do ji za gutsuwa na an yi ya to man ga wa zauju e ba wani gigu ebe gigu yi mi wa mawula ni'ima a ndakata, na ji ma ya wuce na wa gigu ya wuce wa huwa al-mu'tik wuce ke maula nima nga ga wa huwa al-mu'tik nga zai luji gwagi na wadda wuce ya lu gwagi wuce na gatu shari'a ga wa gigu wa gigu zaguwa da wani yaji fahimta ku walwari satu minan nisa'i saba'un zai shi mai giguta cin zagi shi wani a yi zagutuwa ba zagutuwa ba albintu egin zagi zai gigu bayani abin biyu na zanen jikpata a ginan na da arewa ga wace so da gunda gona albintu egin zagi ne zabi ne gihun wa bintu libnin a shaga egin zagi ne giba giza mana wani gigu bi ma na yagin zagi na ciyagwata giba gona wani gigu ke ga yagin zagi na tiya gwata gin zagi wa wana wa wa da wani wadanda ya zaula arhamu wa in safalat bugalo ta kutuna a da ga igibage e wa magin zagin no ko ya gibage wa magin zagin no ko ya ya yawa magin zagin no a gigu wa in safalat bugalo ta kutuna ide zaguki zaguba albintu da wani wa bintul ibni da wani ide zaguba bini za gutuwa ba nije gi mutacin zage da wani wa in safalat ya wuce gani sai wal ummu na na gigun ya gigun wal jaddatu naku mutu gigu ne ziyo ihe ya gigu kan na da wani na na gigu wani atsu a gan naku gikin giba ya zibo yin na amma naku na ya kabo na yi naku ya na naku ya amma gaba ya ka zagu ba ba fa naku ya na shi ne da shi na mun riga laga ga damu ga waje sudu sinan na gici da bana na kwai min na na gwa gina ya min da gabe shi ba laga ya inda yake misalu ya shalle ba amma da yana mun da ci yuta ci wannan kace hasali hadde to dalili dai na jibe ci ga mucin wani ya da littafin ci ko ya gunshi bayani bi amma ya boga dan yau manga wa in alat kada wa keto misali na kotunan mannana injin wukya na kwan na kwayen na kyau iji fahimta natu na yin natu wake <laughs> na kwayen na iji fahimta ko ko zai gwan na yaya ko yaya na wuri ayi musa ke magi ko wayan alat bai wani lofituna ide zagukin zagu ne da wani ko sai wal oktu yagin zagi waju gigu yagin zagin na ma mutlaka ga mutu kin do de wal afu mutlaka ya gigu na ta ga yagin zagi za wa gigu za kai zade ne zan duwa o de gya so bo gya mai yagin zagi o da mu mu ga gungi yagin zagin na nanin da ni ma be mu mo a a da kwa ke bo kwanna o de ga gungi wazaujatu that's why you know no yimi waje gumba da ga yimi zana nan bayanan wa danga da batuna ya lagun kanwa waje gum wa maulatun ni'ima a cigaga na kata na loji gwagina ngai kwabe na kata almutiqatu nona mutu a jigun ya wuce na nga lugwagi ne uje na bagi on zage ude go lugwagi uje na ma tsu ma de zando ina uje ade na ma je na katu ala gugutu ba agoni man ga waman ada ahulla zandoro na ji zai shi lobe da nana a yi zagugi mai ne zagwai gibe gube ka abil um ke ndana mannana ngole ndana mannana ngai zio ndaku ndakwe minna ati logo ka abil um wabni al-ukht ati gaga egi ba gine egi wanza gi mana fa huwa min zawil arhab na ji misali labe a wurin adokun amma zandoro mini zai ji ki zai ji lobe da na? fahuwa min zaul haram zaga gada ta ce zai je yi ga ka zuru shi dan giyo ji ta yau amma fa hukunta shari'a la yarisu an adde zai nimi na bana? a giyo guna ga ya kan inda ba ibn sokoto ya ga ga annabi muhammadu to ya ga ga sallallahu alaihi wasallam gogo jama'a musulmi ji ishara dai na mai jayi na zai je giguna a ta ci guta a da asabul furud zai ji sokwaya ka baya ga gina ga katun ya bebe tiwo wa da gafi wa da sudusi wa da sumuni wa da giya rubu'i algai ga do furud iti da al'asaba zai shi wọ́n yí àkáwọn yìí dẹ́wọ́ egun ìlà ṣe kí hàn yá àbẹ̀yìn ní ọ̀nà kí bá jí tún ẹ̀bẹ̀ pátá dáadáa na ẹ̀jẹ̀ kí náà na ṣe gígún ní ẹ̀nàgá kí àzà ní rí ẹ̀bá ẹ̀bá kábọ̀ àti àgá bá nan na koke ba bai na gan ya giwa ya su na ma koke ba bai ya gunna shi yawai a'a so ke ga yami ni ba gi gona ilobe ga yake guna pata wa ya ke zai ni kem ne abu egun kawai biliyon triliyon a jin mulki o kem ga yake ba ko a jikin a jin mulki na ban be bai yin zagi ban be yegi zai nan na koke ba bai yi na zai yi giwo yiwuwa amma nan ga ku yake ba waje goma bai ni ba mu da yin doce sai wani yin da ko yin nan nin da ni ga gikin ya asibu ko azu kiwo bai ni ba mini zagu farko mun ce zagu ba nan awaka yaji fahimta ko ta mini yan matsala na da muhimmanci na man daji sharayi fuskatayen zaula a hamishu a mula biya to to matsala ya zagutuwa ba na ma mannaji shirai na sheikh salih abdulsami wuga aji zagutuwa baya a ga go bayani fiye cin zagi na jage guna yi zagu yi fahimta ko amma mu daga jikan gi kacha da ga biwe aji zagu wani zagutuwa abokan Idi fahimta ku to ungun ide santu riji zaula harha mu jau na ji shari'a ga alaguya nan mun ji mace shi ba ta abu shin ka zai ji su kutu ya ga guna bai da ba ke ya ji jina wanda ce ga allawa ne za su ci nan dai zaula haramun zai nimi ne abokin a kowanne da fi banki musulmi ga ala ji musulmi ji amfani munda shiga kadi al'asso ba bai zaul furudu shi kya ala ga ya zijo zaula ba ibuna na kasa na kan ga musu kuka ala ji fahimta ko ji sahaba na ji la kagbaya ala ya zaula a abu na madina jigi dalili ji bai ci bangaren doro ba na ji gabaitul mala lalobe zai zai ga ala ga ya zaula a abu wuce da wani amma wa cin la la ya zaula arabu je wuge ga wannan ga ato ba ga zakana ku da ya fi banki ga alaji an da ci amfani na wuce ga mun a kabo kan bata na to ilami fa zaula arabu bu busanto iga da shirai na الشيخ صالح عبد السميع jina ngole shirai na da mini na gabi ba sarawai na mini shara'i ziyo dai amma su kuji kadin da yamma wuce kwanne su kutu a doktor mansur shara'i na wujin hidima ya tutunu wallahi ni di fi waya ma ka mu kaddi ilimi da gwafi ba wuce na da bibe tari mai iziye tuna ni man tete yare wallahi tallahi wale litafi ne juka mai iziya <laughs> man wuce ko wada tari wuce na na ji fata ga kofin wuce daga alagba ya ke yi ziya ya ca daga ca ga wani muna cewa kuma ya hadisi dr mansur ya sokoto muna hadisu ba jami'a madina mu kuma mu cewa ga tasubanci da waya maza ga bai dalili adana sun ga mai sunna da ya kawo ko musamman zai ba ilimin hadisi na daji ji tasubanci ya ga da ne wuja ne cewa ga fa'ida kamar zawul arhamaji to bangaren zagi jawo ma zagutuwa ba na mantuye na man na ji shirai na gabata a sahabar furudu jayo ngali almutika ba maulatu ni'ima na labe karshe dana wi ena wuce ni ulugwagi gina ade bayani ona wuce mulki wo bayani amma ya ga wage zai sahibu farda wai za a gifu zabai ni ba na ma ga gai zai ba, zai na kewa na wagigu wana bugun zagin na shi bayaniyon adena ko guza na? a dai a dai kasan da shi a ga wala gafi wala sudusi wala sudusi idi fahimta ko su mu ne zikwa ziki zawa bayaniyon ne zagi shi ba wuyi mutuka zai lugu shi gwaki na arziki wujin bai bayani wuce mulki wo an zuwa mai da ya wani yawo ko to man ce ga yi gan gole ishara guba ga wujin ya tiya zaula haramu boko abul um babanin man na ya zane wa giguwa ya giguwa a caga ibn al'ud ya e giba ya e giwa zagi wa giguwa ya guba na wani ko misali da wani man labe na to man na ji shirai na ci biyu yayi ga mini abu be bintul out yegin zage wani zage yegin zage Wani ya gunda egun ba a ci aga bintul bint egin zage na egin zage wani abu min da cewa wani bai gigun wanda kwa e ji fahimta ko amma bintul ibu na gigun ko wagi ba giga da magi in zagi wanda ya gungi musamman kan dan na de san go gogi ba gin na ga na magin za gina gafe na, jikin ma gi gogi hmm. ide saguni na wani ko sai wabnul aqi lil um yegi nan na koke ba bai na egi ba yi ma da gun waga da zaguki zagutsun wal am lil um ndagi nyewe ama ndagi ne na na cha ga ku kewa be baba wa njin da njin nan nin danya ade gun gima khalu mawe wole ndagi we yegi baba we mama we nawe ko nuguci ko gwazuma a wa bintul an egin zage ndagi we wa gi wa bintul ahi egin zage giwa bagi wa wa wal khalatu ataga giwe, wa wa wal ammatu gogowe wa wa ya wal jaddatu ataga naku nako kicho ngai ummul ab nako na ma babawa na wa wa to ne ga cin ba da wani ade zai diga wani mu bai kyau alayu na aga ke mu zagu baba ma ala Allah ce maga yanni na ga sai zai boka nan su bai ciwo Yi fahimta ko to zaul haram kuke tun ba nan ni guba guta guni gutsun sani to ba to ta tani ni guwo bi ni guwo gube igala lissafi ya beto ya man guwa saman tuya yi ba ne yin manyan sai guba mai ziya su ji fahimta ku hmm. so amma man eh, igan bai wani ga fa'a fahuwa min zaul arham la yarisu shay'an nan mutagwa ya ziwo al'ahu lil um ji fahimta ku so a daya ga yegi da nan nan na koke ba bai yi na ya giwa yiwu min na wa dai guma na mutum ji shari na gafa inna lahu sahman fi kitabin lahi ta'ala ya mana littafi soko soko ga alamuwa yi wude rogo amma mu dai a ku bai ne ba kendo ya gi yawa yin da a jiki nan a kuna ko ya gi nan nin da ne a kuna ya ji fahimta ku magayi gwargwado ya karatun daga littafin albarka ko ba ta ilo kashi bi ne ke fasali rubu lokaci na yi ba nina hmm, ilawun giya boku kashi ga na yi minti gutsun a yi kewa ne ilawun giya ba na mu idiga hankali tuci annan saura ba su ku wake da risala wa da bibibi oge lolita fiye wurin bibi motasar bibi wadda alle bayani shi bishi oga katun lacca wa wawo musa rauni adde katun na igba daurayen iziya na gba ko awa guta kan bata na yin risala wani gba awa gutu a kendo da littafi bayani adokun ga wajen so rekodin doro dago bayani wuce shi mutum ya ganna idi fahimta ko bayani ya iziya muna wani la fondoro ji fahimta so amma daga nan nan manufa ila ne tumata ni lona yi eh, wa ga ila ga jibe dan ya to ya daura wuce mu da ganna ne ga iziya da facebook ta ko ya risala da facebook record dabo so ga ke yiwu a dai karin bayani ci bu da bani da mini ilimi na nabi muhammadu ga kan ci na wale sallallahu alaihi wasallam ilimi bu ga yi wa ilimi gun kafin lokaci dubbe za wani gida fi ke yawa ya ci ga gun na ga wani alaka za na ga wani amma dai za ba hukunci wuya na an bi man na ga mun so tare da ba wani ga a inda dai da kin do a ganna gana annabi ga ilimi bu kafin lokacin ne biyu da yi ó lè mọ́ àfẹ́jì wáàzì gí fi lé ọ àmọ́ ẹ̀gàn gún wọ́n ẹ̀gàn fààyè ọ̀gá ṣírìjì ọ̀gá ṣírìjì sọ́ọ̀bì ẹ̀hún ṣe ìjì ji wuyi katu e na agwa gan iso za ke ware ide na kuli ta fi zara nan iga za wange ala man gan can ware ko e e ya ja sallafu waga ala ga ya gan doro ga wani lo makanta wuje yana wuje tsuwa kwali wa wato bai to alama za a dini wa mata kurani wato ba gumi amma ya bin wadana na lewa bai yana awa laman ya eh, za a di fatawa ya bawai zai masu na wazo kyana bugu jika to kafin nan umu jika to ba amfani al'umma jo so kabo zan da ya ba mi ga yana wa de wa de wa lai abi wa wa bi amma ilimi so abin wa jare sai zade yi to wasu ke wa gina ewu ya wani soko kufa wani wani rewa ga wacce ake wani wa gabi cike kin ji katu ebo sa to a biwa a biwa ya wani wala ilimi shari'a ya zawon gina wani kur'an ga wani a sanu kaulan mimman da'a ilallah wa amila saliha wa kala ni na musulmi. adde zai gunge ku zai ji bayani a dini ya zawon gina ga ga zai mai wa ga ga yi mimman da'a ilallah ya an ni shari'a ga an ni shari'a ga dawa ga waje na wuza gije addini dawa ga waje an ne ji kaza an ni shari'a ga ji kaza dawa ga waje zuma tuwai laya ba wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam su kai da ta ce ga dawa jo su kuma faka so cha albarku da gurgudan gayi na subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk